وشققنا أصرهم وإذا شئنا بدلنا أبصارهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء زرقاء فالورقيات عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرزت واذا الجبال نزفت وبقر الوجود قصر لأي يوم نزلت ليروح الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم فيمسك وهم ولاكرين كذلك نفعل بالمسلمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قدر مهين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

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau litinin uku da ramadan hijira ta uku, daidai da hudu ga watan hudu shekara ta 2022 muna cikin tafsirin suratun namli za mu yi ƙoƙarin ƙarasa wannan surar a yau daga ayata 59 insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani game da wata dabba wacce allah maɗaukaki zai fito da ita daga cikin ƙasa a ƙarshen duniya kuruju dabbatin min al'arbi kurba sa'a allah maɗaukaki ya ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kulil hamdulillah wato daga nan Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ya masa godiya Allah ya yi umarni ga annabi ya zan mai godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa yace qul alhamdulillah ka ce alhamdulillah na farko godiya ga Allah na biyu fa salamun ala ibadihi alladhina istafa kayi addu'a ga bayin Allah na kwarai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yin addu'a ga bayinsa na kwarai ala ibadihi alladhina istafa annabi ya roka wa bayin Allah waɗanda Allah ya zabe su annabi ya roka musu salama ya roƙa musu assalam shine kukuta da tsira wannan yana nuna muhimmancin addu'a ga mutanen kwarai Allah ya yi umarni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rika yin addu'a ga mutanen kwarai suwaye bayan Allah waɗanda Allah ya zaɓe su kashi biyu ne wanda bayaninsu ya zo a tsoratun hajji mun karanta aya ta 75 Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nasi Allah yana zaɓe mutane yana zaɓa yana zaɓen manzanni idan Allah madaukaki zai aika sako yana zaɓa ba kowaye Allah yake ba shi sako ya kai ba ba kowaye ba saboda haka yasa idan aka ce maka wannan manzon Allah ne to ka daina kwatanta darajarsa da ta sauran mutane babban mutum ne zaɓansu Allah yake yi hatta daga cikin mala'iku Allah ya safi min al-mala'ikati rusulan Allah yana zaɓan manzanni daga cikin mala'iku wa minan nasi da kuma mutane saboda wannan ayan ya sa malaman suna suka gane cewa ba a taɓa aiko manzo daga cikin aljanu ba ai Allah ya sani akwai mala'iku akwai aljanu akwai mutane amma Allah sai ce Allahu ya yasqafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi. Allah yana zaɓen manzanni daga cikin mala'iku kuma yana zaɓen manzanni daga cikin mutane nan ba a ce ana zaben manzanni daga cikin aljanu ba inna Allah sami'un basir saboda haka yasa babu wani annabi daga cikin aljanu aljanu suna biyayya ne ga annabawa mutane manzannin Allah tabaraka wa ta'ala in ka dubi labarin su da yazo a suratul kafi zaka gani inda su kansu suke tabbatarwa inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa mun ji wani littafi da aka saukar da shi a bayan annabi Musa kaga suna misali ne da alqur'ani Allah ya saukar da alqur'ani a bayan an saukar da at-taura a zamanin annabi Musa ashe su ba su da nasu annabi su aljanu to Allah yana zaɓen ɗan saƙo daga cikin mala'iku yana zaɓen masu kai saƙonsa daga cikin mutane waɗannan da Allah maɗaukaki ya zaɓa su ne Allah ya ce annabi Muhammad ka roƙa musu salama wa salamun ala ibadihi allazi nasafa to babu shakka waɗanda Allah ya zaɓe su ba wai annabawa ne da kuma manzanni daga cikin mala'iku da mutane su kadai waɗanda Allah ya zaɓa suna da yawa daga cikinsu akwai sahabban annabi Muhammad sahabban manzon Allah su ma Allah ne wannan ita ce fasaran Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya ce salamun ala ibadihi alladhina safa nan kun ashabu Muhammadin Abdullahi bin Abbas ya ce sahabban annabi Muhammad ake nufi a nan. istafahum Allah li nabiyyihi domin sahabbai zaɓin Allah ne kamar yadda Allah ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan Allah ya zaɓo mishi sahabbai waɗanda suka taimaka masa isar da sakonnin Allah bar wa ta'ala Allah madaukake ya kara musu yarda wannan in ka dubi tafsirin Ibn Kasir uh, da tafsirin al-Imam Shawkani Fathul Qadir to zaka gani abdullahi ibn Abbas yace waɗanda Allah ya zaɓa su ne sahabban annabi Muhammad haka nan Abdullah bin Mas'ud shi ma yana da wannan fahimta Abdullah bin Mas'ud yana cewa qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi su sahabbai mutane ne waɗanda Allah ya zaɓe su saboda su zauna da annabinsa wa iqamati dinihi su taimaka ma annabinsa a tsayar da addinin Allah sai abdullahi bin masud ya ce fa'arifu lahum haqqahum kusan hakkoki na sahabban manzon Allah wa tamassaku bi hadihim ku yi riko da tafarkin sahabbai fa innahum kanu ala al-huda mustaqim saboda suna kan tafarki madaidaici da abdullahi bin abbas da abdullahi bin masud suna gani alladhina istafa ibadullahi alladhina istafa bayin Allah waɗanda Allah ya zaɓa a nan ana nufin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ayar tana daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda suke nuna darajar sahabban manzon Allah Abdullahi ibn Abbas yana da wannan fahimta haka nan Abdullahi ibn Mas'ud kamar magana Abdullahi ibn Mas'ud tana cikin littafin al-Imam Ibn Abdul Barri Jami'u Bayanil Ilmi hadisi na 1810 akwai ayat da ta zo a suratu fatir ita ce abdullahi bin abbas ya dogara da ita ya fassara wannan ayat da cewa mutanen da Allah ya zaɓa su ne sahabban manzon Allah wancan aya ta suratu fatir aya ta 32 Allah madaukake ya ce summa awrasna alkitaba alladhi nastafaina summa awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina mun bar gadon alqur'ani ga mutanen da muka zaɓa a cikin bayinmu to kaga fasaran abdullahi bin abbas ta dace da nassin alkur'ani allah maɗaukaki ya ce ya bar gadon alkur'ani ga mutanen da allah ya zaɓa suwaye suka riƙe alkur'ani bayan tafiyar manzon allah su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine allah ya ce fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير باب شكا درجة صحابتنا لجرمة saboda haka alkawarin Allah ga sahabban annabi shi ma alkawarin yana da girma alkawarin shi ne gidan aljanna Allah mu kuke samu komar mu kenan tare da su a nan Allah ya ce ma annabi ka yi ma Allah godiya sannan ka roƙa ma bayan Allah waɗanda Allah ya zaɓa ka roƙa musu tsira shine sai Allah ya tambaya Allahu khairun shin Allah ne mafi alkhairi amma yushrikuna ko abinda kafirai suke shirka da shi ko ko amma tushrikuna abinda ku kafirai kuke shirka da shi abinda yasa daga wannan ayan Allah madaukake ringa kawo tambayoyi Allah madaukaki yana kirga ni'imomin da ya ma ɗan adam to sai ya yi tambaya idan ya faɗi ni'ima sai ya yi tambaya idan ana cewa bil muƙara na fitabdul hasa'iku da hausa sai an gwada akan sannu kwarai idan baka san waye Allah ba to bari Allah ya kwatanta maka bari Allah ya kwatanta maka sai ya yi tambaya ya ce أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم

wa an lakum minas sama'i ma'an kuma ya saukar muku da ruwa daga sama fa fa'ambatna bihi hada'iqa zata bahja sai muka tsirar da gonaki da fadamu zata bahja masu almashi sai Allah ya yi tambaya a nan halittar samai da ƙasa babu shakka duk wanda ka tambaya wa ya halitta samai da ƙasa zai ce maka Allah ne duk inda ƙaryar makaryaci ta kai ba zai yi korafin ya yi halittar sama da ƙasa ba komai kafircin kajiri ba zai wannan korafi ba saboda haka kowa ya sani kuma ita sama ba ta halittar kanta a yi ƙasa ba za ta halicci kanta ba don haka akwai wanda ya yi su shi ne allah ya tambaya wa ya halicci sama da ƙasa wa yake saukan muku da ruwa daga sama fa hada bihi hada'ika zata bahja sai Allah ya bada amsa da kansa kafin ma a bayar yace mun tsirar ta dalilin wannan ruwan ruwan sama din mun tsirar da fadamu masu armashi wato tsirai daban-daban idan aka ce za ta bahja ana nufin husnul manzar ma kana lakum an tumbitu shajaraha Allah madaukake ce ku ba ku iya tsirar da itatuwan ba za ku iya ba ko akwai wanda ya isa ya tsirar da ice guda a duniya babu babu wanda ya isa shi ne sai Allah ya tambaya a ilahun ma'allah shin akwai wani abin bauta tare da Allah wanda ya aikata waɗannan abubuwan akwai wani abin bauta wanda ya aikata waɗannan abubuwan ya haɗu da Allah suka yi da halittar sammai da ƙasa da saukar da ruwan sama sai Allah mu ce bal kaunin ya ya'dilun su dai mutane ne waɗanda suke daidaita Allah da wani ba tare da masu yi tunani ba don in ka yi tunani ba za ka ma daidaita Allah da wani ba sai tambaya ta gaba amman da aka rarraba wa da alaƙirar

yanzu kaga za ka taka ƙasa ka yi tafiya ka hau mota ka yi tafiya jirgin ƙasa ƙasan nan in kana tafiya ba ta dotewa ba ta dotewa kuma ba shakka tana ɗan tona ƙasa mita ɗaya biyu za ka zaru a ciki amma duk da haka Allah ya sa ƙasar tana da tabbata tana iya ɗaukan mota ta ɗauki mutum ta ɗauki duk wani nauyi ana tafiya ba ta nutsewa da mutane waya waya sa ƙasa take iya tabbata ta riƙe nauyin da ke kanta waje ala filalaha anharan kuma ya saka ƙoramu a karkashin kasan ko inda muke zaunan nan aka tona kasa za a samu ruwa wannan hikiman Allah ne waje ala lahara wasiya Allah ya sanya manyan duwatsu waɗanda suka kakkafe kasan idan aka ce rawasiya ana nufin manyan duwatsu to su bituha waɗanda su suka riƙe ƙasa in ba dan haka ba kamar yadda ka sani a faɓa ƙasa idan an faɓa ƙasa dole zai zama yana da laushi idan ana son ƙasan ya yi ƙarfi sai an ɗebo busheshe ko tsakuwa a zuba da sai wannan lakan ta yi ƙarfi Allah subhanahu ta'ala ya daka manyan duwatsu a duniyan nan manyan duwatsu kuma masana duk sun tabbatar da haka li'alla tamida in ba dan waɗannan manyan duwatsun ba ƙasar ba za ta kame ba ba za ka kame ba saboda za ka yi laushi domin in ka dubi kasar kamar yadda muka ce kana tona mita ɗaya yanzu kasa mita ɗaya zuwa biyu za ka samu ruwa to idan ya zama ruwa da ƙasa suna hautu ne to babu shakka wurin laka ne zai zama to yana da laushi to sai Allah ya jajjefa manyan duwatsu sai ya kame kasa ya riƙe ta waje alabainal baharai da hajiza kuma Allah ya sanya ruwa kashi biyu akwai ruwan teku akwai ruwan tudu ruwan rafi tsakaninsu akwai bambanci wancan ruwa na teku yana da zarfi yana da gishiri bai da daɗin sha amma ruwa na tudu ba saboda allah ya aji halittunsa akan tudu sai allah ya ba su ruwa mai daɗi kuma sai allah ya sanya iyaka a tsakanin ruwa biyu ɗin nan ja'ala bainal bahrain hajiza a tsakanin kogi na teku da kuma kogi na kan tudu Allah ya sanya iyaka yamna'u min ikhtilafihima wannan iyakar ita ce take hana garwayan ruwa saboda ka ruwan teku baya garwaya da wannan ruwa da muke sha duk da cewa suna haduwa amma Allah ya yi iyaka a ilahun ma'allah shin akwai wani abin bauta tare da Allah wanda ya muku waɗannan sai Allah madaukake ce bal aksaruhum la ya'lamu sai yace kai mafi yawan mutane ba su san Allah ba kuma gaskiya ne mafi yawan mutane ba su san waye Allah ba kuma ba su ma aunawa saboda haka yasa suke shirka da Allah taqlidan saboda ka tashi kaga iyayenka suna shirka sai kai ma ka kama shirka da Allah saboda kana duba girman iyayenka baka zuba duba girman Allah wa illa falau alimu haƙƙal ilmi da mutane sun san Allah yadda ya kamata a san shi wallahi ba za ta yi shirka da shi ba saboda Allah ya fi komai girma Allah ka ƙara mana tsoronka sai tambaya ta gaba Thank you. an man yi amman mutarra ko ko wane ne wanda yake amsa kiran wanda cuta ta same shi al mutarra wanda cuta ta same shi idan ka fada cikin damuwa baka kiran kowa sai Allah kuma ba kai kadai bane duk duniya haka ne duk duniya duk kasar da ka tafi in an shiga wahala ba a kiran kowa sai Allah duk inda dan adam yake haka ne ashe kaga an san Allah waye wanda yake amsa kiran wanda cuta ta same shi iza da ahu idan ya kira shi wa yakshifu su'a yake yaya damuwa wa yaj'alukum khulafa al-ardi kuma yake sa ku masu shugabanci a doron kasa dan dan adam shine shugaba a kasa dan adam shine tunda Allah madaukake ya kawo dan adam doron kasa shi yake shugabantanta wa ya ba ma dan adam iko in ka dubi halittun da suke duniya nan suna da yawa dan adam bai fi duka halittun karfi ba bai fi su girma ba bai fi su wato karfin kwakwalwa ba domin an tabbata akwai halittun da sun fi dan adam karfin kwakwalwa an tabbata hatta tsarin halittar akwai wanda an ba shi tsarin halitta mai karfi wanda ba ta haɗawa da ɗan adam amma duk da haka sai Allah ya fifita ɗan adam wannan hikimar Allah ne wallahi in banda Allah ya bamu mu iko mutum ba zai iya ɗaure saniya a gidan shi ba sai dai ta ɗaure shi saboda tana da girma bare rakumi bare ka ga mutane har giwaye suna kiwo har giwa giwa da duk girmanta za ka ga mutum na kiwonta kuma da Allah ya tashi ba da hikimarsa mutanen da suka fi gajarta a duniya su suke kiwon giwa mutanen indonesia mutanen malaysia ƙanana ne mitsi-mitsi sai Allah ya ba su iko a kan giwa wannan hikima ce ta Allah don haka ba girman jiki ba ne wannan kyauta ce ta Allah saboda haka yasa Allah ya ce shi ya sa ku kuka zama shugabanni a doron ƙasa a ilahun ma'alla shin akwai wani abin bauta tare da Allah wanda yake waɗannan kalilan ma tazakkarun Allah ya ce kaɗan ne kawai kuke tunani babu shakka tunanin ɗan adam kaɗan ne kalilun zakurukun wata tadabburukum lil umur mutum mutanen da suke tunani game da abubuwan da ke gudana na halittar Allah wallahi kaɗan ne mutane kaɗan ne saboda duk mutumin da ya tunani game da gudanar al'amura na duniya ya san ba mai tafiyar da su in ba Allah ba kuma babu wanda ya kamata a ji tsoron sa face Allah to sai tambaya ta gaba amman yahdikum fi dhulumati al-bahri wal bahri wa man yursilu riyaha nushran bayna yaday rahmatihi أرضاهم مع الله تعالى amman ya haɗi fi zulumatil barri wal bahar wane ne wanda yake shiryar da ku a cikin duhu na doron ƙasa da kuma teku wa yake shiryar da ku wannan tambayar ta Allah subhanahu wa ta'ala ita take nuna mana cewa duk ilimin da ɗan adam ya samu kyautar Allah ne duk ilimin da ka samu kyautar Allah ne GPS da ake amfani da shi duk inda mutum yake ana iya ganin sa misali kana iya sanin ana iya sanin kana nan hatta ta wayoyin a yanzu wayar ka in ka bude GPS shikenan kamfanin waya sun san ina kake don haka yasa a yanzu za ka ga mutum ya bude Google Drive cikin gari idan ya ce ga unguwar da yake so sai waya ta kai shi kaga dan adam yana ganin kamar shi ya ci gaba a'a kyautar Allah ne Allah ne ya yi ilhamar wannan ilimi gare ku saboda yana son ɗan adam ya ji daɗin zama a duniya sai Allah ya sauwaƙe maka zama a duniya da to wannan yana ƙarƙashin ayar da muke karantawa man ya hadikun fi zulumatil barri wal bahari wa yake shiryar da ku a duhun teku domin in ka dubi jiragen ruwa idan suna tafiya a teku idan kana tafiya a teku ba ka gane gabas da yamma ba ka gane kudu da arewa ya ba a yi ka san ka doshi inda ka nufa to wannan ilimin allah shi ya saukar da shi ga dan adam allah shi ya shiryar da mutum ya nuna masa yadda zai gane hanyarsa a tafiyarsa a doron ƙasa haka nan kuma allah ya nuna maka tafiyarka hanyar da kake bi in kana tafiya a cikin teku wannan duk kyautar allah ne sau da yawa mutane ba su gane ba za ka ga wani bature yana kwance yana bacci sai allah ya sa samar mafarki in ka tashi ka haɗa wannan da wannan shi kenan za a yi da ya tashi ya haɗa a ce a wani a genius ne ai ba kamar shi mai kwakwalwa ya fi kowa ƙarya ne bai fi kowa ba allah ya yi ilhama shi kuma idan allah zai yi ilhaman ilimi allah wanda ya zaɓa zai ba yana iya ba makafiri saboda ka sai allah ya ba da ilimi na ƙere-ƙere ga kafi amma ko ba shi kaɗai ba ne za ka ga wani ilimin an ba da shi ga wani guri haka Allah yake karkasa ilimi saboda amfanin duniya gaba ɗayanta wanda duk malamai sun san da haka shine Allah yake tambaya wa yake muku wannan wa man yursilu riyaha wa man yursilu riyaha wa yake aiko iskoki bushran bayna yaday rahmatihi waɗanda suke zama albishir gab da zuwan rahamar Allah kafin a yi ruwa za ka ji iska ta zo da danshi wannan iska da ta zo da danshi kamar albishir ne to duk wannan ikon Allah ne saboda in babu iska ba yadda za a yi a samu ruwan sama to Allah shi ke tsara al'amura saboda ɗan adam ya ji saukin rayuwa a doron ƙasa shi ne Allah maɗaukaki ya ce a ilahun ma'allah shin akwai wani abin bauta tare da Allah wanda yake muku waɗannan ta'alallahu amma shirku Allah ya ɗaukaka Allah ya fi abin da ake shirka da shi Allah ka samu na cikin masu girmama ka sai tambaya ta gaba amman yaqta'u al-khalaqa thumma yu'iduhu wa أيقاهم مع الله ulkalka sannan shin wa yake fara halitta sun mayu sannan kuma ya sake banda allah babu wanda ke wata allah shi zai faro halitta saboda ka da babu kai da babu kai sai aka haife ka ana nan ka girma sai ka zama babban mutum kai ma sai ka haihu ana nan sai ka tufa sai Allah ya karbe ka to Allah bai gama aikin da ya yi a kanka ba abinda Allah ya yi a kanka dinnan abu ne mai sauki don haka yana nan yana maimaitawa kamar yadda da babu kai aka same ka daga baya babu kai haka nan Allah yake ta maimaitawa su kaga yana nuna mana ba abin da ya gagare shi da babu kai ya kawo ka sannan aka waye gari ya karbe ka to kar ka yi mamaki in yace zai dawo da kai wannan abu ne mai sauki yayi ta maimaitawa kana gani ya za a yi maka yi tunanin tayar da matacce abu ne mai wuya ga Allah shi sa ya wa man yarzuqukum min samai wal ardi wa yake azurta daga sama da ƙasa eh, arzikin eh, kusan duk shekara Allah ya saukar da ruwa shuka ya fito a samu abinci ƙasa ta wadata damuna ta zo ya saukar da ruwa a samu shuka a samu abinci haka Allah yake ta yi dalilin wannan ruwan sama ake samun tsirowar shuke-shuke a dalilin waɗannan shuke-shuke ko kuma muke rayuwa su kaga kenan abincinmu ya ta'allaka ne da ruwan sama shine Allah madaukake ce a ilahu ma Allah shin akwai wani abin bauta wanda yake muku haka tare da Allah kun hatu burhanakum kace ku kawo dalilin ku eh, in kuntum na in kun kasance masu gaskiya wannan ana magana da mutanen makka kafirai idan akwai wani wanda yake yin wannan wanda ba Allah ba to bismillah ku nuna mana hujjarsa sai Allah madaukake ce ma annabi bal منها بل منها عمون قل لا يعلم من في السماوات يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها to sai Allah madaukaki ya bada amsa saboda kowa ya sani babu mai yin waɗannan abubuwa su face Allah Allah madaukaki ke ce kul ka gaya musu la ya alam man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibi daga cikin waɗanda ke sammai da kuma waɗanda suke cikin ƙasa daga waɗanda ke sama waɗanda ke zama a sama da waɗanda suke zama a ƙasa babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba wannan ayar ita ce take nuna cewa gaibi iliminsa ya takaita ga Allah shi kadai kuma Allah ya ce ma annabi ya gaya mana saboda mu gane shi kansa annabi bai san gaibin ba shi sa Allah ya ce kul ka gaya musu la alamu man fis samawati wal ardi al illa Allah Allah ya ce ma annabi ka gaya musu saboda mu sani shi kansa annabi bai san gaibin ba Allah ya ce ka gaya musu daga waɗanda ke zama a sammai da ƙasa babu wanda ya sai gaibi in ba Allah ba wa ma shi uruna ayyana na kuma ba sa sanin yaushe ma za a ta da su a ranar kiyama kana iya sanin ranar ka amma ba ka sanin ranar tashi ba za ka sani ba saboda duk mutumin da ya mutu zai sani idan Allah ya karbi ranka za ka sani amma ba ka sani yaushe za a ta da kai wa ma ya shuru na ayyana yi ba sun hatta manzannin Allah wannan al'amari ne na gaibi ya tsaya ga Allah Allah madaukaki ya ce bali daraka ilmuhum fil akhirah Allah madaukaki ya ce ilimin su game da lahira yayi rauni shine idaraka bi ma'ana ba'ufa ilmuhum fil akhirah Allah madaukaki ya ce a'a iliminsu game da lahira ya yi rauni na biyu balhun fi shakkin min ha suna ma shakka game da lahira din na uku balhun min ha amun Allah ya ce kai sun ma makance game da lahira so in ka lura wato shi dan adam game da lahira daɗa ta yake da farko iliminsa game da lahira yana da rauni na biyu yana shakka na uku Allah ya ce sun makance idan aka ce sun makance amiyar anha basairu basirar su ta makance game da lahira domin haka yasa ilimin ɗan adam ya fi karfi a duniya amma ilimin lahira la yana da rauni shine yasa Allah ya jera waɗannan maganganu guda uku a aya guda bal daraka ilmuhum fil akhirah ilimin su game da lahira yana da rauni bal hum fi shakkin minha suna ma shakka idan ma an samu masu ilimin to mafi yawa suna shakka suna shakka game da lahira sai Allah madaukake ce a gaba وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا ودن suka ce a in a turaban ashe idan muka riga muka zama turbaya saboda idan mutum ya mutu aka binne shi cikinsa zai rude kashi zai rududduge a ƙarshe zai zama kasa a inna la muqrajun kafirai suka ce ashe mu za a fitar da mu duk da haka bayan mu rude mu rududduge <clears throat> za a sake fitar da mu kaga kenan abinda Allah ya faɗa din haka ne bal daraka ilmun fil akhirah bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun wato suna ma shakka game da lahira suna cewa laqad wa'idna hadha nahnu laqad wa'idna hadha suka ce to ai ga wani dalili ma ai an yi irin wannan alkawari nahnu wa aba'una gare mu da iyayenmu iyayenmu da kakanninmu min qablu waɗanda suka riga mu rayuwa an ce musu za su tashi ba mu taɓa gani sun tashi ba saboda haka in haza illa asatirul awwalin wannan ba komai bane face tatsuniyar mutanen farko wato kamar yanda mutanen farko suka ringa faɗi za a tashi bayan an mutu haka dai aka tashi ana gadon wannan ilimi saboda aka tafiye suna ganin ba gaskiya ba ne ba za a tashi ba mai Allah ya ce kul siru fil ardi Allah madaukake ce to ku yi tafiya cikin ƙasa kwanzuru za ku gani kaifa kana akibatul mujrimin yaya karshen masu laifi ya kasance ko da ba a tashi a lahira ba ai Allah ya halaka wasu a da ya Allah ya halaka wasu misali har yanzu zaka ga kufayin fir'auna yana nan kufayin samudawa yana nan su akwai kafirai waɗanda Allah ya halaka su har yanzu kufayi kufayin nasu yana nan me yasa Allah ya bashi saboda ya zama wa'azi ga mai hankali za ka tuna cewar an taɓa yin wasu mutane da suka karyata kuma Allah ya halaka su kaga ya gwada cewa gaskiya ne za a tashi ko da dai ba a riga an tashi din ba shine Allah ya ce wa annabi Muhammad wala tahzan alaihi kada kai bakin ciki a kansu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato haka Allah ya tsara alqur'ani duk ta ilinda Allah yake karanta alqur'ani ga annabi Muhammad sai kaga Allah yana rarrashin manzon Allah yana bashi hakuri yana tausasa zuciyarsa wata wannan yana daga cikin mu'jizar Alƙur'ani, saboda ta sa in kana karanta Alƙur'ani ka san ba annabi ne ya rubuta wallahi annabi ba zai iya ba wannan aikin Allah ne Allah ya ce ma annabi kar yi bakin ciki akan kafirai wala takun fi min mimma yamkuru kuma karka kasance a cikin kunci saboda makirci da suke kulla maka kare dame ka duk makircin da kafiri zai yi je kulla wato idan mutum yana tare da Allah to kare damu da mugu karka damu da mugu in dai ka riƙe Allah kai watsi da shi dalili saboda Allah masanin sirri da bayyane yana tare da kai idan kuwa Allah yana tare da kai to shi ma zaka damu da mugu idan ka ga mugu ya iya nasara a kanka to wannan rahama ce ba azaba ba ba wai Allah bai sani ba ne rahama ce wato sai an tashi a lahira zai gane cewa wato shi ne asara ba kai ba Allah ya ce ma annabi karka zan cikin kunci game da makirci da suke kullawa ne ya ce gaba وعد إن wa yaquluna sai suna cewa mata hazal wa'adu yaushe ne alkawarin nan zai kasance an ce duniya za ta kare yaushe ne in kun tusa jikina, in kun kasance masu gaskiya sai Allah madaukaki ya ce قل عسى أن يكون ردف لكم Allah yake ka ba su ansa suna cewa yaushe ne wannan alkawari zai kasance to alkawari dai kashi biyu ne ko dai duniyar ta tashi ko kuma mutuwar ka ta zo don in mutuwar ka ta zo duniya ta tashi gare ka shine Allah madaukake ce aka an yakuna radifa lakum tana yiwuwa ya kasance ba'abul ladhi tasta'jilun sashin abin da kuke gaggauta zuwan sa nan yana goye da lokacinku idan aka ce radifa lakum yana goye da zamaninku wato yana nan gab da ku halakarku tana nan a kusa ba mamaki halakarku tana nan a kusa ba kuma sani ba Allah ka kare mu sai cewa inna rabbaka ولكن أكثرهم لا يشكرون wa inna rabbaka kuma lalle mahalicinka lazu fadlin ne yawan falala ne alal nasi ga mutane babu shakka haka ne babu halitta Allah da ta samu falala irin dan adam irin ni'imar da Allah ya ma dan adam ni'imar tana da yawa sai Allah madaukaki ya ce sai dai kuma walakin na aksarahum la yashkurun mafi yawan mutane ba sa gode ma Allah Allah ka saba ma cikin su Allah ka sa muna cikin masu godiya ga ni'imarka wato Allah mai yawan falala ne ga mutane amma fa mafi yawan mutane ba sa godiya wannan aya ce guda ɗaya amma ga mai hankali wato magana ce mai faɗi ka yi tunani irin ni'imar da Allah ya ma ɗan adam halittu nawa ne suke doron ƙasan nan babu wanda ya san yawansu zuwa yau sai Allah duk ci gaban da aka samu na zamani babu wanda zai gaya maka yawan halittun Allah waɗanda suke doron ƙasa babu shi saboda kullum sai an gano halittar da ba a san da ita ba a da kullum ba wanda ya isa ya san yawan halittun Allah in ba Allah ba to amma duk halittun nan babu halittar da Allah ya daga ya ba ta daraja irin dan adam so ka samu kanka ma cikin mutane ka samu kanka a cikin mutane wata ni'ima ce tunda dukkan mutum nan babu wanda ya zaɓa ma kansa halittar shi babu ba ka iya tuna lokacin da Allah ya shawara da kai zan halicce ka mutum namiji in turo ka agwagwalada ko ka tuna ranar da aka yi mice babu kai dai ka girma ka ganka mutum ya aka yi baka sani ba wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala gare mu amma karka manta akwai halittu na nan jingim wanda su ma ba zaɓinsu ba ne ikon Allah akwai kaji akwai awakai to kullum za ka kama akuya guda kaza guda a yanka a cinye ba ka tunani ya aka yi kuma baka cuci wannan kazar ba me yasa Allah ne yake na halatta maka ce waɗannan ni'imomi ya kamata ɗan adam a ce yana tuna su shine Allah ya ce sai dai mafi yawan mutane ba su tunawa sai ce wa inna rabbaka wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu wa inna rabbaka la ya'lamu kuma lalle Allah mahalicinka yana sani ma tukinnu suduruhum abinda kira zan su suka kulkulla duk abinda abin da kirazansu suka suka kulla ma tantawi alai wa ma yu'linun da abin da suka bayyana shi Allah ya sani babu abin da ke buya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ma min ga'ibati wa ma min gha'ibatin fis samaa'i wal ardi illa fi kitabin mubin wa ma min ga'ibatin babu wani abin da yake iya buya khafiya shine ga ga'iba fi samaa'i wal ardi babu wani abin da ke iya buya a sama da ƙasa illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi mabayyani wato karka ɗauka wai akwai abin da Allah bai sani ba Allah yake ce maka ai duk abin da ke sama da ƙasa an ma rubuta ba wai maganar ma bai ma sani ba ne ya ma rubuta tuntuni to kaga abin da aka riga aka rubuta shi kaga ba a manta da shi ba Allah ka ƙara mana imani sai ya ce آه، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل إن هذا القرآن للشي وأن لتاج القرآن يقص على بني إسرائيل ينا كرن كام بنو إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون mafi yawan abin da suka yi sabani a kai saboda ka sa alkur'ani alkali ne a kan littafan farko shi alkur'ani alkali ne duk wani sabani da aka samu na ahalin kitabi in ka zo a cikin alkur'ani za ka ga amsarsa allah ya fitar da wannan amsa wato ya nuna maka daraja alkur'ani a wajen allah ta wa ta'ala wa innahu wa innahu wa kuma shi alqur'ani lahudan lallai shiriya ce alqur'ani shiryarwa ne wa rahma kuma rahama ce lil mu'minina ga mu'minai eh, alqur'ani rahama ce ga mu'minai babu shakka muna ganin rahaman Allah a tattare da alqur'ani daga cikin rahaman Allah ne haɗuwar mu anan in banda alqur'ani babu abin da zai hada mu kaga wannan rahama ce ba mamaki wani rabuwansa da wani tun shekarar da ta wuce amma yau sai su haɗu. wani za ka samu ba sa magana tsakanin juna amma masallaci zai haɗa su wannan duk albarka ce ta alƙur'ani alƙur'ani rahama ce ga masu imani allah ka ƙara mana wannan rahama sai ya ce inna rabbaka yaqdi bainahum kuma lallai allah mahalicinka zai yi hukunci a tsakanin banu isra'il bi hukumihi baya ga cewar alkur'ani yana bayyana gaskiyarsu a nan duniya to sannan kuma a lahira Allah zai hisabi a tsakanin ahlul kitabi zai yi hukunci a tsakanin su wa huwa azizul alim Allah shine mabuwayi Allah masani ne babu abin da ya gagare shi sai ya ce ma annabi tawakkal ala Allah fatawakal Allah sai ka dogara ga Allah ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innaka alal haqqil mubin lalle kai Muhammad kana kan gaskiya mabayyaniya kaga inda alqur'ani yake karfafa yake karfafa wa manzon Allah yana karfafa wa manzon Allah Allah madaukake ce ka dogara ga Allah ya kai Muhammad kana kan gaskiya mabayyani idan kuwa ya zamanto annabi yana kan gaskiya mabayyaniya to kaga babu wanda ya kamata annabi ya dogara da shi in ba Allah ba sai ya ce masa wato ya ce ma annabi ya dogara ga Allah shi dai yayi wa'azi amma shiriya ba tashi bace eh, ya kai Muhammad kai wa'azi amma shiryarwa ba naka bane innaka la tusmi'ul mauta baka iya jiyar da mamata baka iya magana mamata su je, ba za ka iya ba kaga ya gwada maka cewa wannan ayar tana tabbatar mana cewa mamata ba sa jin magana mamata ba sa jin magana kaji an ce idan an binne gawa mamaci yana jin ƙarar takalmar mutane a lokacin da suka juya iyakar abin da yake ji kenan ba yana nuna cewar mamaci ya san abin da ke faruwa ba ba gaskiya bane so idan ka je makabarta kana kana magana kana sallama ga mamata kar ka dauka suna jin ka amma ana daukan magana ka akai musu ana daukan maganar akai musu a inda suke Allah ya ce kai ba ka iya jiyar wa mamata wala tusmi usumma du'a kuma ba ka iya jiyar da kurame su ji kira idza wallau mudmirina idan sun juya sun ba da baya idan kurame sun juya ba za ka iya jiyar da su kira ba wanda ya zama to kurma ne wannan ishara ce Allah yake ma annabi akan cewar ba iya wa'azinsa ba ne yake sa mutane su bi shari'a wannan ikon Allah ne shi ya sa sai ya ce a gaba wa ma'anta bi hadil ummi wa ma anta bihadil ummi an balalatihim kuma kai ba mai iya shiryar da wato waɗanda suka ɗimauce ba ne kiɗimammu ba ka iya shiryar da su an dalalatihim su bar batan da suke kai idan mutane suna kan wani rudu to kai ba ka iya shiryar da su in ji Allah in tusmi'u babu wanda kake iya jiyar da shi illa man yu'min bi ayatina sai dai wanda yake gaskanta ayoyinmu fa hum muslimun sun mika wuya ga Allah tabaraka ta'ala so wato aikin mai wa'azi shine ya wa'azi amma shiriyar bawa wannan tana wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah madaukake ce ma annabi ka dogara ga Allah ka ci gaba da masa aiki kawai to aya ta gaba وإذا وقع القول عليهم wa'iza wa ka'al ƙaunu alaihim Allah maɗaukake ce kuma idan kalmar ƙarshen duniya ta auku suna da rai wannan shine iza wa ka'al ƙaunu alaihim wace ce alƙaunu alƙaunu shine alƙawarin Allah Allah ya yi alƙawari duniya za ta kare Allah ya yi alkawari kuma Allah bai canza alkawarinsa to yaushe na duniya za ta kare akwai lokaci idan lokacin ya yi in ji Allah tabaraka wa ta'ala alladhi khatamahu Allah wa farada waqtuhu wannan kalma ta Allah da Allah madaukaki ya wajabta ta ya maishe ta farilla ta zama dole babu shakka duniya sai ta kare Allah ya alkawari to idan lokacin ya zo Allah madaukake ce a karjina lahum dabbatan min al-ard za mu fitar musu da wata dabba daga cikin ƙasa kallimuhum wannan dabban za ta yi magana da su annan nasa cewa mutane kanu bi ayatina la yuqinun sun kasance ba sa gaskantawa game da ayoyin Allah to Allah zai tabbatar ma duniya wani abun mamaki yaushe ne wannan abun mamakin zai auku wato Allah madaukaki ya tabbatar wannan abin zai auku ne a ƙarshen duniya idan aka ce ƙarshen duniya daga nan babu abin da zai biyo baya sai tsayuwar kiyama wannan wata dabba ce babu shakka wanda labarinta ya shahara labarinta ya shahara annaha takhruju fi akhir zaman wata dabba ce da za ta fito daga cikin ƙasa dabban za ta fito amma ba yanzu bane sai a ƙarshen zamani ta kunu min asharati sa'a kuma yana daga cikin alamomin sa'ar ƙarshe na duniya wato wajibi ne musulmi ya gaskanta wajibi ne ƙaryata wannan dabban yana sa mutum ya fita daga addinin musulunci dalili saboda ita wannan dabba bayananta ya zo a cikin alkur'ani kuma bayananta ya zo a cikin hadisan manzon Allah don haka yasa kusan duk malaman sunna na farko waɗanda suka yi rubutu akan aqida zaka ga zai yi wuya su gama rubuta littafi akan aqida ba su yi magana game da ita wannan dabban ba saboda in ka ƙaryata ta in ka ƙaryata bayyanar wannan dabba babu shakka imaninka yana samun naƙasa imaninka yana samun matsala Allah ka tsare eh, in ka dubi alƙur'ani yanzu kaga mun samu hujja a suratun namli aya ta tamanin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala ja'a bi hadhihi al-aya wa fiha at-tasrihu bi dhikriha Allah ya fito ƙarara a cikin wannan ayar ya ce mana a ƙarshen duniya zai fitar da wata dabba daga cikin ƙasa ba yadda za a yi ta canza wannan fassara kun lahum dabbatan min tu ardi muku ya za a yi ka canza fassara abu ne wanda yake ƙare kuma kowa ya karanta ya fahimci abin da Allah yake nufi so babu shakka a ƙarshen duniya akwai wata dabba wacce Allah madaukaki zai fitar daga cikin ƙasa in ka dawo ta hadisan annabi Muhammad da ka samu an samu hadisai daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai sun zo kamar kashi uku waɗanda suka inganta na farkonsu shine hadisin Abu Huraira Abu Huraira ce salasun idza kharajna لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أنه مغنى رمضان الله جي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء أبو هو guda uku idan سنبتو fito to imanin mutum baya amfanarsa idan da can kafin fitowar waɗannan abubuwa guda uku ɗin mutum bai yi imani ba idan kuma da kana da imani baka samar ma imanin alkhairi ba har waɗannan abubuwa guda uku suka bayyana to babu shakka imanin ka ba zai amfane ka ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku in sun fito to musuluntar mutum ba ta amfana shi imanin ka ba zai yi tasiri ba wato ana nufin idan aka ce maka waɗannan abubuwa guda uku sun bayyana a duniya to daga ranan don mutum ya musulunta aikin banza ne ya kamata ka musulunta kafin ranan idan kai musulmi ne ka samar ma imanin ka alkhairi kafin ranan shi yasa Allah annabi ya haɗa abubuwa guda biyu yace layan yanfa'u eh, lam takun amadad min qablu aw kasabat fi kai khaira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su guda uku ya ce na farko tulu'u shamsu min magharibiha idan rana ta bullo ta yamma idan rana ta bullo ta yamma ai kaga yanzu rana tana bullowa ta gabas ta faɗi ta yamma to akwai lokaci na zuwa rana za ta bullo ta yamma nas'alullahi as salamu wal afiya sannan nabiyun su ad-dajjal na ukunsu dabbatul ardi wata dabba da za ta fito daga cikin ƙasa annabi ya kirga su abubuwa guda uku kullowar rana ta yamma maimakon gabas bayyanar addajjal sannan fitowar wata dabba daga cikin ƙasa wannan hadisi na abu huraira yana sahihu muslim babu bayanin zamanin lafi la yuqbalu fihi al wannan ya sa ma al-imamu muslim yi masa babi babi game da lokacin da ba a karban imani ta kake kenan a ƙarshen duniya a ƙarshen duniya ko wani lokaci wannan lokacin imani ba yi da tasiri Allah ba zai karba imani ba Allah karka nuna mana wannan lokaci <clears throat> shine hadisi na 249 yana al-musnad da imam Ahmad hadisin Abu Huraira ya zo da lafazi kamar tashi uku wannan shine lafazi na farko lafazi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce badiru bil a'mali sittan ku hanzarta yin abubuwa na alkhairi kafin shida su auku wato ka gaggauta yin alkhairi idan kana da lafiya kana da dama to ka yi ƙoƙari ka yi gaggawa ka aikata alkhairi kafin abubuwa guda shida ɗin na farkonsu tsolo shamsu magaribi ha. rana za ta bullo ta yamma a dukhan ko fitowar wani hayaki a dajjal ko bayyanar addajjal a dabba ko fitowar wata dabba wannan wata riwaya ce ta hadisan abu hurairah riwaya ta ta biyu sannan akwai riwaya ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace badiru bil a'mali sittan manzon Allah ce ku hanzarta yin ayyuka kafin abu shida su same ku kuma gaskiya ne waɗannan abubuwa guda shida dole ɗaya ya same ka dole ne manzon Allah yake ka gaggauta yin aiki kafin ɗayan shida manzon Allah sai ce na farkon su ad-dajjal ko kuma ad-dukhan wani hayaki da zai fito na uku dabbatul ardi wata dabba da za ta fito daga doron daga cikin ƙasa sai manzon Allah yake wa tulu'u shamsi bullowa rana ta yamma min magribiha to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amrul ammati wa huwaisatu ahadikum huwaisatu ahadikum abinda yake banci kowa shine mutuwa kada ka gaggauta aikin alkhairi kafin mutuwa ta zo dan in mutuwa ta zo kamar duniya ta kare ne idan aka ce mutuwar ka ta zo to ai duniyar ta kare saboda rayuwarka an dakatar da ita sai kuma tsayuwar hisabi sai dai tsarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ma kowa game da rayuwar barzaku amma ba dai rayuwa ta duniya ba ita kan an gama da ita so kaga annabi yace ka gaggauta alkhairi kafin huwaisatu ahadikum abinda Allah ya keɓe ma kowa shine mutuwa kafin mutuwa ka ta zo sai manzo Allah ya ko kuma amrul ammati al'amari da ya shafi kowa wani al'amari ne ya shafi kowa shine tashin duniya kaga in ma baka mutu ba muna nan gaba ɗayan mu da rai sai gashi kwatsam duniya ta zo ƙarshe a shekara dai in baka yi tanadi ba har yanzu dai an yi asara shi sa manzon Allah ya ce don dole sai ka mutu ɗayan shida ɗin nan sai ya same ka idan ma waɗannan ba same ka ba ad-dajjal ad-dukhan dabatul ardi tulu'u shamsi min magribiha ai akwai mutuwa sannan akwai ƙarshen duniya wanda waɗannan riwayoyi guda biyu duka suna sahihu muslim babun fi baqiyati min ahadith ad-dajjal hadithun al-imam muslim shine hadisi na 2947 ina sahih sunan ibn majah hadisi na 3295 babu shakka wannan hadisin ya inganta daga manzon ah, ta hadisin Abu Huraira sannan akwai hadisin Huzaifa bin Usaidin al-Gifari Huzaifatu bin Usaidin al-Gifari yace muna zaune a masallaci Musa Habbai, ittala annabiyyu alaina sai gashi annabi ya bullo gare mu lokacin da manzon Allah ya fito ya gan mu wa nahnu natazakaru muna tabita muna muhawara muna tattaunawa sai manzon Allah ya tambaye mu ma tatazakarun me kuke tattaunawa me kuke bita sai muka ce na ta tazakkaru sa'ata ya rasulullahi muna muhawara muna tattauna al'amari da ya shafi ƙarshen duniya ne shine as-sa'a sai manzon Allah ya ce innaha lan taquma hatta tarawna alaiha qablaha ashar ayatin <clears throat> ƙarshen duniya ba za ta zo ba ba za ku ganta ba sai an samu alamomi guda goma wato duniya ba za ta zo ƙarshen ta ba sai abu alamomi guda goma sun tabbata fa zakara sai manzon Allah ya kirga su daga cikin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai addukan akwai wani hayaki wani hayaki ne da Allah zai fitar da shi sannan akwai addajjal bayyanar addajjal mazan Allah ya ce akwai addabatu wata dabba da za ta fito daga cikin ƙasa sai annabi ya ce wa tulu ash-shamsi min maghribiha rana za ta bullo ta yamma Wani zula isa ibn maryam kuma annabi isa ɗan maryam zai sauka wa ya'juja wa ma'juja da kuma bayyanar ya'juju wa ma'juj wa kusufin sannan akwai girgizan ƙasa zazzala wanda zai zama to akwai alkasu wato darewar ƙasa za a samu darewar ƙasa inda ƙasa za ta rifka wurare eh, sau uku maza Allah ya ce khasfun bil mashriq da a samu rifkawar kasa ta gabas wa khasfun bil maghrib da a samu rifkawar kasa ta yamma rifkawar kasa gari ko kaga dai yanzu kamar garin nan muna ganin muna kan wuri ne mai tauri mai karfi kawai sai ka ya rifka kamar dama can kasan ana rike da shi ne sai aka sai aka janye to annabi ya tabbatar wannan zai faru shi ake nufi da al mutane suna zaune ƙasashe ta rubta ka neme su ka rasa Allah ka tsare Maza Allah ya ce wa kasfun bi jaziratil arab eh, arab za a samu irin wannan rubtawar ma a ƙasar larabawa annabi ya ce za a samu ta gabas da yamma da ƙasar larabawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa akhiru zalika abu na ƙarshe narun takhruju min al-yaman wata wuta ce da za ta fito daga yaman taqrudun nasa ila mahsharihim wannan wutan za ta fito daga Yaman kuma annabi ya faɗi garin da wutan ma za ta fito shine birnin Aden birnin Aden babban birni ne shahararre kuma har yanzu yana nan manzon Allah yake daga wannan birnin wuta za ta fito ibnu hajar yake wa zalika anna ibtida'a khurujiha min qa'ri adana farkon fitowan wutan daga wannan birnin ne amma fa'iza in intasharat fil ardi kulliha idan wutan ta fito daga wannan birni to za ta yadu a sararin duniya baki ɗayanta <clears throat> wato duk duniya ba inda wannan wutar ba za ta je ba Allah ya kare mu wannan ya zo cikin bayanin ibn hajar a fathul bari mujalla na goma sha ɗaya shafi na ɗari kudu saba'in da takwas wa haza ya kunu kabla intihai duniya wannan duka abinda annabi ya kirga za su auku ne kafin ƙarshen duniya hadisin yana sahihu muslim al'imamu muslim ya ruwaito shi a babul fil ayatin lati kunu kabla sa'a hadisi na 2901 kuma hadisin yana al-musnad al ahmad sannan hadisi na ƙarshe shine hadisin abdullahi bin amrin wannan ne sahabi na uku yace hafiztu min rasulillahi hadisan lam ansahu ba'du na haddace wani hadisi na manzon Allah Abdullahi bin ya yace har yanzu ban manta ba tukun ban manta ba tukun yace sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah yana cewa inna awwalal ayati jan. alamar karewar duniya ta farko da za ta bayyana maza Allah yake tulu shamsi min magribiha shine rana za ta bullo ta yamma wa khuruju dabbati min min eh, ala nasi duhan idan rana ta bullo ta yamma da hanti kafin ranar ta kai tsakiyar sama wannan dabban sai ta fito kaga a wannan yini wanda rana ta bullo ta yamma a wannan yinin dabbar za ta fito daga cikin ƙasa wannan ya zo cikin hadisin abdullahi bin amri sai annabi ya ce wa ayyatuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala isriha qariban manzon Allah ya ce duk wanda ya fara fitowa to ɗayan zai biyo bayansa a kusa idan dabbar ce ta fara bayyana to rana za ta bullo ta yamma idan rana ce ta fara bullowa ta yamma to dabba za ta bayyana wato manzon Allah yana nufin suna tare sai Abdullahi bin bin Amrin yace ni amma a zatona abinda annabi ya faɗa shine eh, eh, wa azunnu awwalahuma khurujan طلوع الشمس من مغربها أولهما خروجا wanda zai fara bayyana shine rana za ta fara bullowa ta yamma idan rana ta bullo ta yamma da hantsi kafin rana ta kai tsakiyar sama wannan dabbar sai ta fito daga cikin ƙasa Allah zai fitar da ita wannan ya taho suratul an'ami aya ta 158 domin Abdullahi bin Amrin ya karanta hadisin yayi bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rana in ta buya tana zuwa tana yin sujuda ga Allah wannan gaskiya ne ya tabbata a hadisin manzon Allah duk abinda wani bature zai gaya maka karka yadda ka ƙaryata maganar manzon Allah rana tana sujuda ga Allah tabaraka wa ta'ala kar mu manta halitta ta rana ba irin ta mutane bane saboda haka idan Allah ya ce idan annabi ya ce rana tana sujuda karka suranta irin sujuda da muke mu mutane ita sujuda ta daban ne amma babu shakka rana tana sujuda a kowane yini aka ce ta ya sai ta yi sujuda ga Allah sai Allah ya mata izini za ka bullo to a ranar da Allah ya kaddara za ta bullo ta yamma idan ta je ta nemi izini Allah ba zai ba ta izini ba Allah ba zai ba ta izini ba sai can a cikin ƙwararren lokaci Allah zai ba ta izini to lokacin da Allah ya bata izini bai kai ta dawo ta gabas ta kullo ba shi yasa ta fito ta yamma ba ta da ikon jira tunda Allah ya ta izinin ta kullo Abdullahi bin Amr a lokacin da ya karanta wannan labari sai ya karanta aya ta 158 na suratul an'am yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra Eh, Allah tabaraka wa ta'ala yace yawma ya'ti ba'du ayati rabbika kaga ya nuna ayoyin Allah da za su zo kafin ƙarshen duniya suna da yawa ayoyin Allah suna da yawa shi yasa Allah yace ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika wani sashi na ayoyin Allah za su bayyana a ƙarshen duniya sai Allah ya to idan sun bayyana Layan yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira duk mutumin da bai musulunta ba kafin bayyanar wannan alama to musulunta ba za ta amfani shi ba hadisin yana sahihu muslim babu khuruj dajjal wa muksiri fil ardi hadisi na ɗaya, yana sunan abi daud babu amarati sa'a yana sunan ibn Maja. babu tulu'i shamsi min maghribiha yana al-musnadul imami ahmad waɗannan sahabbai mutum uku sahabban annabi muhammad mutum uku waɗanda muka karanta ga abu huraira ga huzaifa ga abdullahi bin amrin hadisansu sun inganta daga manzon allah babu shakka wata dabba za ta fito a ƙarshen duniya malamai sun tabbatar da wannan akwai ma wata riwaya ta hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin ya ce la taqumu as-sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha sa'ar karshe ba za ta tsaya ba sai rana ta bullo ta yamma to sai annabi ya ce fa idza tala'at fara'aha an-nasu idan rana ta bullo ta yamma mutane suka ɗaga idanu suka ganta amanu ajma'un sai duk duniya a karɓi addinin musulunci Ka ji aikin banza duk duniya in ji manzon Allah idan rana ta kullo ta yamma duk duniya za a musulunta da kuma musuluncin ba shi da amfani lokaci ya wuce fa idza ra'a hannasu amana man alaiha a wata riwaya kenan manzon Allah yace idan rana ta kullo ta yamma amana man alaiha duk dan adam da ke doron duniya sai ya musulunta wannan riwaya ta biyu kenan a wata riwaya sai annabi ya ce fazalika hina layan fa'u nafsan imanuha shi duniya ta yi imani kuma lokaci ne wanda imani ba shi da amfani hadisin nan yana sahih bukhari babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam bu isu ana wasa'at kahatayn da kuma Fahimu muslim ya zo ta hadisin Abdullahi bin umar eh, Abdullahi bin umar ya karanta wannan aya wa idza waqa al-qawlu alaihim sai Abdullahi bin umar ya ce idza lam ya'muru bil ma'rufi yaushe ne dabba za ta fito daga ƙasa lokaci ne da mutane suka daina wa'azi saboda yi sa mutane su mai da hankali akan wa'azi kada a daina wa'azi da zaran an daina wa'azi to alamar an kusan ƙarshen duniya ke abdullahi bin umar ya ce alamar lokacin bayyanan dabban ya kusa za ka ga duk an daina wa'azi to abu na biyu wanda ya kamata mu sani duk musulmai sun yi ittifaki akan cewar wannan dabba za ta bayyana annallaha yukhriju fi akhir zamani dabbatan min al-ardi likita li kitabillahi ta'ala duk musulmai sun yi ittifaki duk sahabban annabi Muhammad duk malaman sunna sun yadda cewar akwai wata dabba da za ta fito daga ƙasa a ƙarshen duniya ga hadisai sun inganta daga manzon Allah in ka dubi eh, kamar sharhu sahihi muslim juzi na goma sha takwas shafi na ishirin da bakwai al'imamun nawawi ya ce wa amma dabbatu amma ita wannan dabbar almazkura fi hadal hadis fahiyar almazkura fi kawai ta'ala fi suratun namli wannan ayar ita ce ta zo bayaninta ya zo a cikin alkur'ani a suratun namli aya ta 82 ita ce hadisan manzon Allah suka tabbatar da ita ko malaman sunna sun yi amince babu shakka gaskiya ne wannan kuma shi zaka gani a littafan tafsiri kusan duk littafan tafsiri kaman tafsirin abu hayyan al-baharul muhit mujallal na bakwai shafi na 96 da fathul qadir na al-imam shaukani fassaran wannan aya da muka yi mujallal na hudu shafin 141 haka ruhul ma'ani al-imam al-alusi ya yi sharhi a kai mujallar na 20 shafi na 24 da tafsirin karimin rahman tafsirin al'imamu sa'adi abu na uku wanda ya kamata mu yi magana a kai kafin mu dakata ita wannan dabba ne dalilin fitowanta ne hikimar fitowanta akwai aikin da za ta yi babu shakka shi ma an samu hadisi da ya inganta daga manzon Allah hadisin abu umama talbahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace takruju dabbatu ita wannan dabba za ta fito daga ƙasa fatasimun nasa ala karatinihim za ta yi wa mutane sunaye akan hancunansu alama akan hancin kowa wannan dabba za ta sa alama a fuskarka summa yu'maruna fikum hatta sannan Allah ba zai ɗauke duniyar a lokacin ba duniyar ba za ta kare daidai wannan lokacin ba amma dai kamar yadda ka ji aikin kwarai ya kare ga wanda bai yi shi ba amma wanda ya saba aikin kwarai shi kuma daga lokacin zai ci gaba da aikin kwarai kuma yana samun lada shi yasa kar ka yadda ka bar abin da ka aiki na alkhairi misali idan kana yin walha raka'a biyu to kar ka fasa duran da eh, eh, ka samu dama sai ka ƙara amma dai kare gaza biyu to irin wannan duk wanda ya saba ibada idan wannan dabbar ta bayyana idan ka ci gaba da yin ibadar ka za a baka lada domin dama ta saba kafin zuwan dabba wanda bai saba ibadar ba shine ba zai samu ladan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma ah, yu'amirunakum fihim hatta yashtari ar-rajulu al-ba'ira za a dinga cinikayya a tsakani har ma za ka ga mutum ya sai raƙumi a wajen wani sai a tambaye shi min man ishtaraitahu waye ya sayar maka da raƙumi sai ka ce ai ishtaraituhu min al muqattamin ɗaya daga cikin mutanen da aka yi musu alama a hanci shi ya sayar min da dabba wato annabi yana nufin dabbar za ta yi wa mutane alama a jikinsu alamar tsira ko alamar tabewa tun ba a mutu ba mutum ya san makomarsa wannan hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 322 da kuma sahihu jami'i sagir hadisi na 2927 illa dai a ƙarshe abin da ya kamata mu faɗa idan kana duba littafan tafsiri kamar misali tafsirin al-imam al-qurtubi akwai tafsirai daban-daban waɗanda sun yi ta ƙoƙarin bayani game da ita wannan dabba duk wata magana da za ka ji game da dabban nan ba gaskiya ba ne misali a ce maka dabban ga jinsin halittanta ko kuma ga siffarka ba gaskiya ba ne babu wata hujja da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda manzon Allah ya ga jinsin halittar wannan dabba Allah dai ya ce mana zai fitar da dabba daga cikin ƙasa dabban nan tana daga jinsin wani halitta misali rakumai rakumai ko ko shanu ko awakai Allah Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba to sannan me siffofinta nan ma babu bayani amma da Allah madaukaki ya ce dabba mun sani dabba ita ce abin da ke tafiya a doron ƙasa wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in kaga ya nuna dabba <clears throat> dabba ita ce take tafiya a doron ƙasa shi yasa Allah ya ce fa minhum man yamshi ala batnihi ah, don haka anan Allah da ya tabbatar mana halitta ce za a fitar daga doron daga cikin ƙasa wannan halittar ba mu san daga wani jinsi ba ne wannan shi ne bayanin ibnu kasirin in sa. dubi tafsirinsa batu ta karuji fi akiri zamani inda fasadin nasi yaushe ne wannan dabba za ta bayyana dabban za ta bayyana ne a lokacin da halayen mutane suka lalace ayin ka lura halaye daɗa lalacewa suke muna daɗa ci baya ba gaba muke ci ba Allah ka tsare mana imani to lokacin da halaye suka gama lalacewa in ji ibnu kasir wa tarkihim awamirillah lokacin da mutane suka yi watsi da umarnin Allah wa tabdilihim ad-din al-haq an riga an canza addinin gaskiya an yi watsi da maganar manzon Allah ba a damu da cewa Allah ya ce annabi ya ce ba to irin wannan lokaci ne wannan dabba za ta fito haka ne yazo cikin bayanin al-Imam Sa'di al-Imam a tafsirin suratul Naml a tafsirin sa taisirul karim rahman yace lam yazkurillahu wa rasuluhu kayfiyata hazihi dabbati Allah da manzonsa ba su bayyana mana siffar wannan dabban ba wa inna ma zakara asarha wal maqsuda minha illa dai abinda annabi ya faɗa shine tasirin ita wannan dabba lokacin da zata bayyana da kuma abinda zata za ta yi wa annaha min ayati tana cikin ayoyin Allah dabba ce da za ta yi magana da mutane ko mutane za su ji shi ma ya tabbatar da wannan hakanan al-imamu shaukani malam tafsiri da yawa sun kawo bayani game da ita wannan dabba don haka duk inda kaga siffa an yi bayani game da siffanta wannan bai tabbata ba ba gaskiya ne to Allah madaukake ce wa mana hashuru min kulli ummatin fawjan ranar da muke tara jama'a a filin hisabi kenan min kulli ummatin faujan za a ware wani ƙungu daga kowace jama'a wato idan Allah ya tara mutane a filin hisabi nan an wuce maganar duniya kuma wancan aya ta farko da muka karanta tana magana ne akan karshen duniya to nan kuma Allah madaukake yana magana ne akan tsayuwar hisabi duniya ta riga ta kare a wannan ranan Allah zai tara kafirai ƙungiya-ƙungiya idan aka tara su sai a dubi kowace jama'a sai a ware kangararru min man yukazzibu bi ayatina waɗanda suke ƙaryata alƙur'ani fahim yuzaun waɗannan ana ingiza su su ne za a kai su gaban Allah ta baraka wa ada. mai Allah madaukaki ya ce hatta iza ja'u har sai sun isa inda Allah subhanahu wata'ala ya nemi a kawo su Kashe ya nuna cewar kowace jama'a sai Allah ya dubi waɗanda suka fi taurin kai su za a fara ciro su a filin hisabi za a ingiza su shine yuza'un za a kawo su inda Allah ya ce a aje su a ta ja'u idan sun taho wannan guri sai Allah ya musu tambaya kala a kazzabtun bi ayati yanzu kun ayoyi ayoyina a duniya Allah zai tambaye su kun ayoyi ayoyina walam tuhitu biha ilma alhali ilimin ku bai kewaye su ba saboda ba komi menene Allah ya faɗa wanda ilimin ka ya kai ka gane ba ba komi menene ba yanzu misali maganar dabba muka yi cewa Allah zai fito da ita nan gaba daga cikin ƙasa akwai wanda zai karyata ta saboda shi iliminsa bai kai ya gani ba to don iliminsa bai kai ka gane ba wannan baya nuna cewar Allah ba zai iya ba amma za kun tunta amazon saboda ka Allah zai tambaye su kun karyata ayoyi na alhali ilimin ku bai kewaye su ba amma za kun tunta amazon ko ko me kuka aikata a rayuwarku me Allah yake wa ala qawla wa waka alƙawlu alaihi kalmar azaba za ta auku a kansu kalmar azaba ta riga ta auku a kansu idan kalmar azaba ta auku a kan mutane Allah ya ce bi ma mu saboda zalunci da suka yi fahum la yantiquna ba su iya yi magana a lokacin da Allah yake musu wannan tambaya ba za su iya cewa komi ba saboda ka ta alqur'ani babban laifi ne

An nata al-laila mun sanya dare liyaskunu fihi wanda suna samun damar hutawa a cikinsa? Wannan wan nahara ga kuma yini mai haske kana samun damar walwala ka nemi abinci dare in yayi sai Allah ya tsara halittar dare ta yanda ɗan adam yana so ya kwanta ya yi bacci ya samu hutawa saboda haka yasa baccin dare da baccin rana ba ɗaya bane saboda shi dare Allah ya tsara shi don a huta liyaskunu saboda mutane su huta fihi amma rana fa sai Allah ya tsara ta yadda mutane za su fita su nemi abinci wannan hikima ce dalala li kaunin yu'minuna billahi ala qudrati wannan yana nuna wa mutane masu imani cewa babu abin da ya gagari Allah inna fi dhalika la ayatin li kaunin yu'minu lalle wannan wato abin lura ne ga mutanen da suke imani da Allah tabaraka wata'ala Allah ka karfafa mana imani yace wa yawma wa yawma yunfaku fi suri ranar da za a yi busa cikin kaho fa a man fi samawati wa man fil ardi duk waɗanda ke sammai da ƙasa za su razana illa man sha Allah sai dai waɗanda Allah ya nufi a ta guda firin. kuma kowa idan aka yi busa cikin kaho kowa zai zo ma Allah yana kaskanci kowa zai tafi ga Allah yana rena kansa babu wanda zai je filin hisabi yana daga kansa babu shi Allah ka kyauta karshen wataral jibala wataral jibala tahsibuha janibatan wa hiya tamurru marra as-sahab subhana allahi alladhi atqana kull shay يصعدون وترى الجبال تحسبها جامدة كان غنن دواسو sai ka ɗauka sandararru ne ƙa'imatan duwatsu a kafe suke a tsaye suke amma in ka daga idonka wahiyar ta murru marar sahabi sai ga duwatsu na tafiya irin ta gajimare ga wannan ya nuna akwai abin tsoro dutse da ka sani yana kafe in ka daga ido sai ka ga yana shawagi a sararin samaniya kamar auduga wato Allah yana nuna maka cewa al'amura sun canza bayan da aka san su bane a zaman duniya wato duniya ta zo karshen ta sun Allahi alladhi atqana kulli shay kirar Allah wanda ya kiyaye halittar komai innahu kabirun bima taf'alun Allah mai bada labarin abin da kuka aikata man ja'a bil hasanati فهو خير منها ومؤمن فجعل يومئذ عاملون من جاء بالحسنة وان يزود كيكاوان أيكي falahu khairu min hade samu sakamako wanda ya fi na aikinsa saboda rahamar Allah wa hum min faza'in yawma idhin aminun kuma su waɗanda suka zo da kyawawan ayyuka a filin hisabi Allah yana amintar da su game da firgita na wannan rana na hisabi Allah ka tsare mu daga razana a ranar hisabi duk mutumin da ya tashi da kyakkyawan aiki Allah zai tsare shi wa man ja'a bis sayyi'ati ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في كنتم تعملون ومن جاء بالسيئة وان يزود ليفي وان يزود ممونا أيكي فكبت وجوههم في النار أنا كيكي كنسو سؤالكين وتا الله كتابه مبين الله كترم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون shin ana saka muku dai face abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya wannan shi ake gaya musu Allah bai zalunci sai Allah madaukaki ya ce Allah

birnin makka saboda an haramta wasu abubuwa a garin makka uh, an haramta zubar da jini an haramta zalunci a garin makka an haramta farauta shi yasa Allah madaukake ce albaldati allati harrama birni wanda Allah ya haramta mai kulawa da wannan birnin shine Allah wannan yana daga cikin abin da yake nuna albarka da kuma falalan birnin makka Allah ya kira maka rabba hazihil balda kaga ana cewa rabbu samawati wal ardi sai aka ce rabbu hazihil balda mai kulawa da wannan birni babu shakka birnin maka ya samu daraja mai girma Allah ya yi umarni ga annabi Muhammad ya bauta ma Allah ne tsaron birnin maka walahu kullu shay'in kuma dukkan komai nashi ne ba wai maka kadai ba babu wani abin da ba mallakan Allah ba wa umirtu an akuna minal muslimin an yi umarni gare ni in kasance cikin musulmai sai ya ce wa an qur'an ومن فقد ما حدث wa an aslu alquran kuma Allah ya min umarni in karanta alquran wannan ma fadi yana cikin bayanin Allah inna ma umirtu an a'budallah wa an atlu alquran kaga ashe an umarci annabi Muhammad ya ringa karatun alquran to kaifa saboda kai sa karatun alqur'ani ya wuce abinda musulmi zai rike shi da wasa Eh, musamman ka lura da abin da Allah ya faɗa kamar umarni ne ga manzon Allah a ƙarshen suratun namli Allah ya min umarni in bauta masa Allah ya min umarni in karanta alƙur'ani amma da ka samu musulmin da ya shekara bai karanta alƙur'ani to kaga ba karamin laifi bane gaskiya wa an atlu alquran in tilawar alqurani in yi wa'azi da shi fa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wanda ya shiryu to ya yi bi shirya ne fa'idar shiryuwarsa wato tana maransa wa man dalla wanda ya ɓace faƙul inna ma ana minal munzirin ni da kawai ina cikin masu yin gargaɗi faƙul alhamdulillah wa qul alhamdulillah sai Allah ya ce kuma ka ce alhamdulillah sayurikum ayatihi Allah zai nuna muku ayoyinsa Allah zai rika nuna muku ayoyinsa fa ta'rifuna ha kuma za ku gane wato wannan alkawari ne Allah ya dauka Allah ya dauki alkawari zai nuna ma dan adam alamomi na cewar akwai shi Allah kuma ɗan adam sai ya gane hakika akwai Allah Allah ya alƙawari saboda kai sa duk mutumin da ya ce maka bai san akwai Allah ba ƙarya yake Allah ya yi alƙawari sai ya nuna ma ɗan adam mu'ujiza da take tabbatar da akwai Allah zai nuna masa ayoyi kuma ɗan adam zai gane shi yasa yake fa ta'rifuna haqiqatan za ku gane alamomin nan na Allah ne haqiqa wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'malun Allah bai zama rabka ne game da abin da mutane suke aikata ba kar ka dauka Allah bai sani ba wallahi duk abin da ke faruwa a duniyan nan da sanin Allah yana gani ya sani sarai yana gani shi yasa yake wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'malun Allah bai rabkanu game da abin da kuke aikata ba kaga wannan ya zo a ƙarshen sura to sai ya zama yana kama da ƙarshen suratu fusilat ita ma suratu fusilat a ƙarshenta sai Allah ya kawo irin wannan magana ya ce sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim mun yi alkawari za mu nuna wa mutane ayoyinmu a sararin samaniya za mu nuna wa mutane ayoyinmu a cikin jikunansu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaqu har sai ta bayyana cewa sun yarda Allah da gaskiya ne wato Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari a cikin alqur'ani sai ya nuna sai ya nuna ma dan adam mu'jiza da abubuwan mamaki saboda haka kullum mutum yana ganin abubuwan mamaki na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yace hatta a jikinka jikin dan adam yanzu ka dubi jikin dan adam Eh, in ka dubi ne da me ya hada shi za a ce maka ai akwai tsokan nama akwai kashi akwai jijiya ko ai bai wuce waɗannan ba tsokan nama kashi jijiya saboda ka jijiya da shi ake daurewa a hada nama da kashi a daure hanyar jini waɗannan halittu guda hudu sai ake zagaye su da fata to fatar ma kanta in ka duba ba iri ɗaya ba ce saboda fatar kafin hannunka ba irin ba irin wannan fatar ce take tafin kafanka ba sannan ba irin wannan fata ce take cikinka ba kowace fata jinsin ta daban ne karfin ta daban ne aikin ta daban ne yanzu idan ka dubi halittar dan adam ta inda Allah subhanahu wataala ya shirya kasusuwa 360 a jikinsa ga kashi ga jijiya ga tsokan nama ga hanyar jini an hada an tsara an gama sannan Allah ya fitar da kafofi Allah ya fitar maka da kafofi an baka kafofi guda biyu na jin magana kafofi guda biyu na gani aka baka kafofi guda biyu na jin kamshi sannan ga kafofi guda biyu na ci da sha sannan aka baka kafofi guda biyu na fitar da abin da ka ci kuma ka sha tsarin nan da Allah ya yi aiki ne na shi shi kadai amma ya fi ƙarfin likitoci dubu ko kuwa ka taba jin an ce likitan da ya san komi Ha sai dai a ce likitan ido likitan haƙora to shi fa Allah gaba ɗaya ya gama ta Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah kuma ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تفول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائك